وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله لتاف أربعون النووية يوزا مفار حديثي نفركو إن شاء الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كربو حديث دقا سيدنا عمر سيدنا عمر شيني خليفة نبي wanda ya shugabanci musulmai a bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mutum na farko da aka fara bashi lakabin amirun mu'minin shi yasa al'imamin nawawi ya kawo wannan lakabi kafin ya gabatar da sunan sayyiduna umar amirul mu'minin shugaban masu imani hakika ba sayyiduna umar ne ya ba wa kansa wannan lakabi ba malamai sun ba da labari yanda abin ya auku amma babu shakka shine mutum na farko alal misali al bukhari ya kawo labarin a cikin al'adar adab mufrad babu taslimu alal amir mujallar na farko shafin 353 hadisi na 2023 hakanan al-imam al-hakim a cikin al-mustadrak mujallar na uku shafi na tamanin da bakwai hadisi na dubu hudu da dari hudu da tamanin al'imamu tabarani ya kawo hadisin a cikin al-mu'jamul kabir mujallar na farko shafi na talatin da ɗaya zamanin umar bin abdulaziz bayan kulafa'ur rashidin sayyiduna abubakar umar Uthman da sayyiduna ali Allah shi kara musu yarda babu wani mutum wanda ya yi mulki mulki na adalci kamar umar bin abdulaziz yana cikin jikokin sayiduna umar bin al-khattab Allah shi masa yarda lokacin da umar bin abdulaziz yake mulki yana halifa ya tambayi wani daga cikin jikokin sahabban annabi muhammad ana kiransa abubakar bin suleiman bin abi hatma Sulaimanu bin Abi Hasma sahabin manzon Allah ne ya tambayi ɗansa lima kana Abu Bakarin yaktubu min Abi khalifati Rasulillah mun ji labari lokacin da na abubakar yana halifanci in zai rubuta wasiƙa da farko sai ya rubuta min abi bakrin khalifati rasulillah wannan wasiƙa daga abubakar ne halifar manzon Allah Umar bin Abdulaziz ya tambayi wannan jikan sahabi Suleiman bin Abubakar bin Suleiman bin Abi Hasma yake ce masa me yasa sayyidina Abubakar yake rubuta haka amma lokacin da Umar ya hau halifa sun makana Umar yaktubu ba'dahu shi Umar baya rubuta kalmar khalifatu rasulillah sai dai ya sa min umar bin al-khattab khalifati abi bakrin wasiƙan nan daga umar bin al-khattab ne halifar sayyiduna abubakar shi sayyiduna abubakar ya rubuta halifar manzon Allah amma sayyiduna umar yana rubuta shi halifa ne na sayyiduna abubakar shine umar bin abdul aziz yake tambayan wancan jikan sahabi yake ce masa me yasa hakan ya faru akwai sharhu sahihil adab littafin Hussein bin Auda in ka duba mujallar na uku shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu yake cewa fihi fadlu abi bakarin wannan hadisin yana nuna maka falalan sayyiduna abubakar domin da a ce ba halifar manzon Allah ba ne babu shakka da an samu cikin sahabbai waɗanda suka yi duna abubakar martani shiru da sahabbai suka yi wannan yana gwada amincewarsu kan abin da duna abubakar yake aikatawa sannan wa tabjilu umar bin al-khattab lahu wa fihi tawabu umar bin abdul aziz wa su'aluhu amma la ya'lam wannan yana gwada tawali'un Umar bin Abdul yana shugaban musulmai amma kuma duk da haka yake tambaya game da abin da bai sani ba ya samu labari ga abin da sayyidina abubakar yake yi in zai rubuta wasiƙa ga abin da sayyidina umar yake yi in zai rubuta wasiƙa to shi ma yanzu shugaba ne yana so ya san dalilin domin ya samu abin koyi قال Umar bin Abdulaziz. ya tambayi abubakar bin suleiman bin abi ya ba shi amsa ya ce masa saboda sayyidina abubakar halifar manzon Allah ne babu shakka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya naɗa sayyidina abubakar hadisai masu yawa sun tabbatar da haka amma sayyidina umar ba manzon Allah ne ya naɗa shi ba sayiduna abubakar shi ya naɗa shi saboda haka in ya tashi rubuta wasiƙa sai ya sa min umar bin eh, al-khattab khalifatu abi wannan wasiƙa daga sayyiduna umar ne halifar sayyiduna abubakar ba halifar annabi muhammad ba shine sai sai umar bin abdulaziz ya sake marwata wata tambaya ya ce man awwal man kataba min abdullahi amirin mu'minin waye mutum na farko da ya rubuta wasiƙa cikin shugabannin musulmai da aka yi daga bawan Allah shugaban masu imani waye fara rubuta wannan sai abubakar bin suleiman ya ce masa akhbaratni shifa'u bintu abdullah akwai wata sahabiya ana kiranta ashifa ta ba shi labari wa kanat min muhajirati tana cikin matan da suka hijira zamanin annabi Muhammad. Ta ce zamanin Umar yana halifanci wata rana, kataba Umar ibn al-Khattab ila amilil Iraqai, Sayyiduna Umar ya aika ma gwamnan Iraq wasiƙa, a zamanin Sayyiduna Umar ƙasar Iraq an kasa ta kashi biyu, akwai yankin Basra, akwai yankin Al-Kufa. to gwamna wanda ke kulawa da waɗannan sassan guda biyu sai umar ya rubuta wasiƙa ya aika masa in ji ashifa ta ba mu abubakar bin sulaiman bin abi hasma labari tunda shi bai yi zamani da manzon Allah ba amma ita ta yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta yi zamani da sayyiduna umar lokacin yana halifa ta ce a lokacin da umar yake khalifa ya rubuta wasiƙa ya aika ma gwamnan da ke kulawa da sassa biyu na ƙasar iraq ya ce masa af ilayya bi rajulaini jaldaini nabilaini as'alhuma anil iraq wa ahlihi ka aiko min mutane guda biyu daga sassan iraq ɗin nan guda biyu daga kowane sashi ka ɗauko mutum guda waɗannan mutane da za ka aiko min su kasance mutane ne masu ƙarfin hali ba sa tsoron kowa ban da Allah matsaukaki mutane ne da aka san su da basira ka zaɓo mu mutum biyu ka aiko min zan musu tambaya game da yanayin ƙasar iraki da mazaunanta fa asa ilaihi sahibul iraqaini bilabid bin rabi'a wa adi bin hatim gwamnan da ke kulawa da waɗannan sassa biyu na ƙasar iraq sai ya zaɓo mutane guda biyu waɗannan mutane guda biyu dukkansu sahabbai ne labidu bin rabi'a da adiyu bin hakim a suna zama a ƙasar iraq gwamnan ya zaɓe su ya turo su madina saboda sai da umar ya musu tambaya game da yadda ƙasar iraq ke shin ana samun ci gaba yana so ya musu bincike ya yi binciken wannan gwamna ta hanyar su faƙadiman madina sai ga waɗannan mutane biyu sun iso madina fa'anaka rahilataihima bi fina'il masjid suna zuwa suka durkusa da raguman da suka hayo a farfajiyar masallacin madina to lokacin da suka iso madina wa ataya almasjida fa wajada amr ibn al-as sun taras da amr ibn al-as shi ma yana cikin sahabban annabi muhammad sun daura raƙumman su sai ga amr ibn al-as fa qala sai suka ce masa yabn al-as ista'zil lana ala amiril mu'minin mun taho madina saboda shugaban masu imani ya aika mu zo Fakala sai umar bin al'asi ya ce an tuma wallahi asabtuma ismahu ban taɓa jin wannan suna ba kun zo don ku ga amirul mu'minin aiku kun dace da sunansa wallahi shugaban masu imani ne huwal amir umar shine shugaba wa nahnul mu'minuna kuma mu ne masu imani in ji amr bin me yasa ce su ne masu imani saboda ayar alqur'ani ta basu ayar alqur'ani ta tabbatar da cewa mutane ne masu imani fadakala amru ala umar sai amru bin al'asi ya shiga wajen sayyidina umar yana shigowa sai ya ce masa assalamu alaika ya amiran mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shugaban masu imani wannan ita ce ranar farko da aka furta wannan kalma ga wani shugaba na musulmai amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shugaban masu imani fa qala lahu umar sai umar ya ce masa ma haza wannan kuma wace kalma ce yau ake faɗanta fa qala sai ya ce antal amiru kai ne shugaba wa nahnu muminun kuma mu ne masu imani ai Allah ya faɗa a Qur'ani wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ashe Allah ya kira sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da cewa masu imani ne fajaral kitabu min yawma izin ashifa ta ce ma abubakar bin suleiman bin abi hafma to daga wannan rana aka, aka fara rubuta wasiƙa idan shugaba zai rubuta wasiƙa sai ya rubuta amirul mu'mini na shugaban masu imani don haka babu shakka umar shine mutum na farko wanda aka kira shi da wannan lafazi wa ya kira shi da wannan lakabi na amirul mu'minin waɗannan mutane guda biyu waɗanda ya aika su zo daga ƙasar iraq kuma sahabban annabi muhammad ne labidu bin rabi'a da adiyu bin hatim su suka fara furta wannan kalma ga amru bin al ya isa da kalman ga sayyidina Umar kuma sahabbai baki ɗaya suka ittifaki akan kalmar ta dace da sayyidina Umar shi yasa idan za a kira sayyidina Umar akan sa masa wannan lakabi don shine mutum na farko wanda aka don haka al'imamin nawawi ya ce an amirin mu'mini na abi hafsin umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala wannan hadisin sayyiduna umar da kansa ya ruwaito sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وأن حديث الإمام البخاري الإمام مسلم سيرويتوش حديثي متفق عليه bil haƙiƙa wannan hadisin ya samu kima a wajen malamai a tsawon tarihi malamai suna cewa babu hadisin da yake da daraja a babi na ginin shari'a kamar wannan hadisin na sayyiduna umar domin ita shari'a an gina ta ne akan abubuwa guda biyu aiki na zahiri da kuma aiki na baɗini aikin da za ka yi da jikinka da kuma aikin da za ka yi a zuciyarka don haka malamai suke cewa wannan hadisin ya danganci abubuwa guda biyu waɗanda aka gina shari'a a kansu ɗaya hadisin shine man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa yana cikin arba'una nawawiya za mu kawo kansa insha Allah idan aka koma aiki na ɓoye wannan hadisin yana gwada maka Allah maɗaukaki bai karban wani aiki matuƙar zuciyarka ba ta inganta ba idan aka dawo aiki na bayyane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai karban wani aiki wanda bai umarce ka da yinsa ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba don haka duk abin da mutum ya kirkiro in dai bidi'a ne Allah bai karɓa. waɗannan hadisai guda biyu su ne suka yi shari'ar musulunci ginshiki abu ubaid yake cewa ajima wa agna wa aksaru fa'ida min hadis innamal a'malu bin niyyat hadisin da ya fi tattaro fa'ida hadisin da ya fi wadatarwa ta wajen karantar da mutane shari'a hadisin da ya fi yawan fa'ida shine hadisin nan sayyiduna Umar innamal a'malu niyyati idan ka duba sharhin hadisin zaka taras da magana da al-Imam Shafi'i yake yi yana cewa ana samun babuka na fiqhu a ƙarƙashin wannan hadisi kamar babi guda saba'in babi babi na fiqhu wanda wannan hadisi yake shigansu sun kai kamar guda saba'in in ji al'imamu shafi'i domin duka wani babi na ibada hadisin sayyiduna umar yana shigansa hadisi ne da ke magana akan hukunci na niyya a cikin ibada malamai suna cewa in ka duba fathul bari mujallar na farko shafi na goma a sharhin wannan hadisin da ya yi ibn hajar ya ce ittafaqal a'immatu ala jalalati sha'nihi baki ɗaya malaman sunna fahimtar su ta daidaito akan cewa al'amarin wannan hadisi yana da girma hadisi ne wanda ke da daraja ta wajen ginin shari'a don haka yasa aka samu malamai waɗanda suka rubuta littafai kacokam a kan bayanin wannan hadisin na Saidu umar malamai da dama sun rubuta littafai suna bayanin hadisin innamal a'malu bin niyyat misalinsu akwai shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama ka duba majmu'u fatawa mujallar na 27 shafi na 217 ya killace wani sashi da bayani akan wannan hadisin na sayyidina Umar bin al-Khattab akwai al-Imam Suyuti ya rubuta muntahal amal fi sharhi hadisi innamal a'mal shi ma littafi ne ya ware saboda sharhin wannan hadisin na sayyidina Umar Allah shi kara masa yarda akwai al-Imam al-Qarafi al'umliya fi idrakin niyya haka nan malamai na zamani akwai waɗanda suka rubuta littafai saboda sharhin wannan hadisin na farko suna nan da dama idan ka duba jami'ul ulum littafin ibn rajab alhambali wanda muka yi bayani yana daga cikin malamai na da magabata waɗanda suka yi ma wannan littafin arba'unan nawawiyya sharha a shafi na goma sha takwas ya kawo maganar al'imamul al-hakim al'imam hakim ya rawaito hadisin al'imam ahmad bin hanbal al'imam ahmad yana magana cewa man ahdasa fi amrina hada ma laita minhu fa huwa raddun da ya kawo wannan hadisin sai ya ɗauko wani hadisi kuma wanda yana cikin al'arba'unan nawawiyya inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawma hadisin da yake bayanin yadda Allah maɗaukaki ya halicci ɗan adam yadda halittar ɗan adam take kasancewa a cikin mahaifa al'imamu ahmad bin hanbal ya kawo hadisin man ahdasa fi amrina haza ma laita minhu huwa raddun sai al'imamu ahmad bin hanbal ya ce yambagi an yubta bi hadhihi al-ahadith kulli tasnifin ya kamata duk wani malami in zai rubuta littafi to ya fara da waɗannan hadisan guda uku innamal a'malu binniyat إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ده من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد yace abin da yasa na ba da shawara in dai zaka rubuta littafi ka fara da waɗannan hadisai fa innaha usulul ahadith domin su ne fandishan na dukkan wasu hadisai maganan nan ta al imamu Ahmad bin Hanbal hakika ta yi tasiri ga malamai don haka yasa al-imam bukhari hadisin da ya fara rubutawa a cikin sahihul bukhari shine wannan hadisin na sayyidina umar innamal a'malu binniyati a kenan al-imam an-nawawi da ya fara da wannan hadisin a cikin al-arba'un an-nawawiyya yayi koyi ne da al-imam bukhari wanda ya dauki maganar al-imam ahmad bin hanbal don haka malamai sun ɗauki hadisin yana da kima domin shari'a a kansa ta genu matuƙar babu wannan hadisin to aikin mutum bai karbuwa a wajen Allah maɗaukaki Allah shi samu gani al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisin na sayyiduna Umar innahu sulusul ilmi in ka kasa ilimi kashi uku ya ɗauki kashi guda menene al-imam shafi'i yake nufi al-hafiz al-aini a cikin littafin sa umdatul qari sharhi na sahihul bukhari mujallad na farko shafi na 20 yayi bayani akan maganar nan ta al-imam shafi'i yace wajhu qaulihim inna hadha al-hadith thuluthul islam abin da ya sa malamai suka ce wannan hadisin shine kashi ɗaya cikin uku na karantarwar musulunci tabammunuhu niyyata saboda hadisin ya kunshi bayani akan matsala ta niyya al-hafiz al-aini yace wal islamu shi kuwa musulunci ayyuka uku ne ayyuka uku ne suke kan bi ma'ana karantarwar musulunci na farko qaulun na biyu wa fi'ilun na uku wa niyyatun magana da kake da bakinka aiki da kake da jikinka sai kuma abin da ka kudurta a zuciyarka waɗannan ayyuka guda uku sai sun haɗu kafin nan ibadar mutum take karbuwa bi ma'ana musulunci a kansu ya ginu to wannan hadisi yana magana akan matsala ta niyya kenan hadisin yana magana akan sulusin ilimin musulunci hadisi ne wanda hakika yana da darajar gaske malamai sun yi maganganu masu yawa na tabbatar in muka ce za mu ɗauki wannan hadisin mu karanta shi kaɗai za mu samu kamar wata guda domin aiki na zuciya aiki ne wanda yake ya kunshi bayanai masu yawan gaske shi ku hadisin yana magana ne akan ayyuka na zuciya don haka za mu takaita bayananmu ne akan matsaloli kamar guda hudu sayiduna umar allah shi kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah yana cewa innamal a'malu binniyati wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari kenan riwaya ta al-Imam Muslim ba a kawo jam'i ba an kawo kalmar ne al-mufrada innamal a'malu binniyati riwaya ta al-Imam al-Bukhari innamal a'malu binniyati ayyuka kawai sun dogara ne da niyoyi in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam me ake nufi da kawai din nan innama malamai suna cewa yaktadil hasra. kalmar innama in ta taho a larabci to tana da baibayin ma'ana wanda ya taho a cikin wannan magana wato duk inda aka kawo kalma ta innama to an takaita ma'anar wannan maganar akan matsala guda kana samun ire-iren wannan kalma a cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam takan zo in ma mutlaka ko ko ta zo maksusa wani wuri idan allah maɗaukaki ya kawo kalma ta innama to yana takaita maganar ne babu shakka akan matsala guda a wani wurin kuma ba wai ana takaitawa ba ne an kawo shi ne saboda bayani akan darajar wannan abin kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wasu wurare na Qur'ani yana cewa ma anta munzir a suratul ra'ad kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kawai mai gargadi ne kai mai gargadi ne kawai ai wannan bai nuna cewa iyakan sifofin annabi Muhammad kenan don haka anan kalma ta innama ba wai tana takaita ma'anar wato abin na siffa ta annabi sallallahu alaihi wasallam alan nazara akan gargaɗi kadai ba akwai ayoyi da suke nuna siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da dama baya ga cewa manzon Allah mai gargaɗi ne sannan kuma mai albishir ne والرسول لا ينحصر في ذلك بل له أوصاف كثيرة جميلة كالبشارة إن الله يجتوى بشيرا ونظيرا ashe kenan innama da Allah ya faɗa a cikin wancan aya ta suratul ra'd laysat lil hasr mutlaq ba wai an takaita siffar manzon Allah bane akan annabara kadai cewa manzon Allah aikinsa shine gargadi banda albishir manzon Allah yana da siffofi masu yawa akwai kuma inda Allah ke cewa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun rayuwar duniya kawai wasa ne da shagali shin haka duniyar take malamai suka ce inna ma a nan Allah ya kawo ta ne saboda tsananta wato rage kimar duniya ba wai don a nuna maka ita duniyar abin da ta kunsa kaɗai ba kenan ai a duniyar ake samun lahira akwai mutanen da suke bautan Allah a duniya akwai waɗanda ba su wasa ɗin ba sa shagaltuwa da rayuwa ta duniya don haka inna ma da Allah ya kawo a gurin ya kawo ta ne saboda ya rage kimar duniya din amma ba wai ya nuna cewa duniyar babu abin da ta kunsa illa wasa da shagali ba ibn daqiq al Allah ya ji kansa a sharhin da yamma wannan hadisin innamal a'malu binniyat ka duba shafi na talatin da tara yake cewa kalma ta innama in ta zo ana la'akari da abin da ya biyo bayanta fa in dalla siyaqu wal maqsud min al kalami ala al hasr fi shay'in makhsusin faqayyidhu idan abin da ya biyo bayan kalma ta innama yana nuna lallai an takaita matsala ɗin akan wannan maganan to sai ka takaita maganar kamar yadda ya zo a cikin wannan eh, wato ayar ko kuma hadisin Ah, da Allah madaukaki ya faɗi waɗannan kalmomi a cikin ayoyin alqur'ani innama anta munzir innamal hayatu duniya la'ibun wa lahu ana la'akari da abin da ake magana a kai sannan a hukunta abin da innama take nunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal a'malu binniyat babu shakka manzon Allah ya takaita ayyuka akan niyoyi bi ma'ana ayyuka sun dogara ne da niyoyi waɗanne ayyuka babu shakka ba duka ayyuka ba ne amma ayyukan da manzon Allah yake magana akai ayyuka ne na ibada ɗan adam yana ayyuka da dama akwai aikin da kake yi wanda bai shafi ibada ba don haka niyya ba ta shigansa amma maganar da manzon Allah yake yi yana yi ne akan aiki na ibada matukar aikin nan ibada ne to fa ya ta'allaka da niyoyi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyati fil kalami mahzufun ayyuka sun dogara ne da niyoyi maganar kamar bata cika ba akwai wata kalma da aka ɓoye me ake nufi innama sihhatul a'mali bin ingancin ayyuka ya ta'allaka ne da niyoyi ashe abinda manzon Allah yake nufi shine aikin da bai samu niyya ba to bai inganta ba a shari'ar musulunci ibn rajab ya kawo irin wannan magana ta ibn daqiq al a cikin sharhin da ya ma wannan hadisin a littafinsa jami'ul ulum shafi na goma sha tara yana cewa takdiru qawlihi al-a'malu bin niyyat abinda ake kaddarawa yadda fahimtar mafi yawan malamai yake shine anna taqdirahu al sahiha aw mu'tabira wa makabula bin niyyati akwai aikin da baya buƙatar niyya kal'adati min al'akli wa shurbi wa libas wa gairiha kamar abin da ya shafi al'ada ta ɗan adam a cin abinci shan abin sha saka sutura kwanciya a yi bacci waɗannan ba su buƙatar niyya aw mislu raddil amanati ko kuwa an baka rikon amana da zaka mai da wannan amana sai aka ce sai ka kulla niyya ba ta bukatar niyya amana ce take hannunka sai ka mai da ita kawai wal mabmunati kal wada'i kamar ajiya wal gasu ko kuma kai fashin wata dukiya ko ka saci dukiyar wani in zaka mai da wannan dukiya ba a bukatar ka kulla wata niyya illa kawai ka mai da wannan dukiya in ka duba fatawa islamiyya mujallar na hudu shafi na ɗari da sittin da biyu malamai suke cewa idan ka ɗauki dukiyar wani ba sharaɗi ba ne ka dawo ka ce masa wane na saci dukiyanka gata ba mamaki ba za ku rabu lafiya ba idan ka ɗauki dukiyar wani ba da saninsa ba in ma ta sata ko ta wata hanya kamar yadda malamin nan ya ba da misali a cikin jami'ar ulum yake cewa kamar mutum ya yi fashi to idan dama ta samu gare ka har kai ƙoƙarin ka tuba sai ka ɗauki wannan dukiya ka maida masa ita kawai ba buƙatar niyya kuma ba sai ka gaya mar ba malamai suna cewa ko da za ka shi da sunan kyauta dukiyar da ta koma dama a wannan guri ko da niyyar kaɗin kyautacce ba niyyar ba ta tasiri abinda ake bukata shine hakkin mutumin nan ya koma gare shi ka ajiye mar a hanya ya gani ya tsinta dukiyarsa dai ta koma kuma kai ka maida masa ko kuma ka kawo mar ka ce ga gudunmawa an samu haihuwa alhali a ɓoye su akan dukiyan ka yi ka dai mai da wannan dukiya mai da dukiyan baya buƙatar wata niyya fa yaqusu hadha kulluhu min umumil a'malin mazkura ha huna don haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya innamal a'malu bin niyyat ayyuka kawai sun dogara ne da niyoyi ashe ba duka ayyuka ba ne akwai ayyukan da ba su ta'allaka da niyya ba ba a ma bukatar niyya kafin ka aikata su kamar misalin waɗanda muka gabatar to wannan fahimtar wasu malamai ne amma mafi yawan malaman sunna yadda shekul islam ibn taimiyya ya faɗa yace suna cewa balil a'malu ha huna ala umumiha la yaqtasu minha shay'un yanda annabi ya faɗa ɗin nan haka ma'anar maganar take dukkan wani aiki Allah bai karbansa sai an kudurta masa niyya hatta abubuwan da suka bada misali din nan cin abinci shan abin sha saka sutura da mayar da amana duk suna bukatar niyya ba shekul islam ibn taimiyya kadai ya faɗa ba al-imam nawawi ya riga shi wannan magana a cikin sharh sahihi muslim mujallar na sha uku shafi na hamsin da tara al-imam an-nawawi yace wa yatabammanu dhalika anna al-insana idza fa'ala shay'an asluhu alal ibahati wa da bihi wajha Allah ta'ala yusabu alayhi abin da ya zamanto ba wajibi bane ba ba a tilasta maka shi ba kamar misali cin abinci shan abin sha saka sutura kwanciya kai barci. waɗannan abubuwa har inda zaka kulla niyyar ibada al-imam an-nawawi yace Allah zai baka lada Wazalika zalika kal aqli bi niyyati takawwa ala ta'ati Allah ta'ala wan nawm lil istirahati li yaquma ila al-ibadati nashita ci abinci ka kulla niyya saboda ka samu kuzarin bautan Allah zaka kwanta bacci ka kulla niyya saboda ka samu hutawa don ka farka a ƙarshen dare kai qiyamul layl ashe wannan niyyar da ka kulla akan bacci da niyyar da ka kulla lokacin da zaka ci abinci da niyyar da ka kulla lokacin da zaka sha abin sha Allah madaukaki zai baka lada a kai. akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam masu yawa waɗanda suke ishara da haka. don haka hatta wanka hatta alwala duk suna buƙatar niyya domin ayyuka ne na ibada annabi sallallahu alaihi wa ya ce innamal a'malu bin niyyati waɗannan duka ayyuka ne abinda kawai malamai suka yi sabani a kansa shine mas'ala ta tsarki shin idan mutum ya yi fitsari lokacin da zai yi tsarki sai ya kulla niyya Allahumma inni nawaitu tahara ka duba bidayatul mujtahid mujallad na farko shafi na 30 da bada'iul fawaid na ibnu al-qayyim al-jawziyya juz'i na ku shafi na 184 malamai anan sun yi maganganu da dama wasu sun shigar da tsarki cikin ayyukan ibada din domin annabi bai ware wani aiki ba cewa ya innamal a'malu bin niyyati tsarki kuma aiki ne to amma mafi yawan malamai magana da suka hada mafi inganci magana mafi inganci ita ce tsarki baya cikin ayyuka saboda haka bai bukatar niyya kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci daga cikin fahimtar da malaman sunna suka gabatar Allah ya ji kansu ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na sha uku shafi na arba'in da takwas haka nan magana shekul islam ibn taimiyya a cikin sharhu hadisi innamal a'malu bin niyyat shafi na sittin da biyu yace fa inna izalatan najasati min babi turuk la min babil a'mal kawar da najasa baya cikin ayyukan da kai ka kirkiro ayyuka ne na bari ba na kirkiran wani abu ba za ka bar wani abu ne Shiku annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan abin da zaka aikata ba abin da zaka bar shi ba wali hadha law lam yaqtur bi qalbihi fi salati annahu mustanibun najasata sahhat salatuhu idza kana mustaniban laha kai ne ka tashi sallah lokacin da kake sallah sai ya zamanto tunani ya zo maka ai ɗazu dai ka yi tsarki amma baka kulla niyya ba malamai suka ce au ai sallaka ta inganta shekul islam ya ce wa lihaza qala malikun wa ahmad fil mashhuri anhu fahimtar al malik da al ahmad bin hanbal fil mashhur fil mashhuri anhu an samu maganganu biyu daga al ahmad bin hanbal akan wannan matsala na tsarki amma maganar da ta fi shahara ita ce maganar da yayi wacce ta dace da maganar al'imamu Malik bin Anas Allah ya ji kansu wa Shafi'i fi ahdi kaulaihi haka nan al Shafi'i shi ma akwai kaulin maganar da ya bayar yake cewa waɗannan malamai duka al'imamu Malik al'imamu Ahmad bin Hanbal al'imamu Shafi'i suka ce lau sallawa alaihi najasa mutum ne yayi sallah ashe yayi fitsari bai yi tsarki ba walam ya biha bai canza haka ba illa ba'da salati sai da ya gama sallar sai ya tuna ai sallar nan da ya bai tsarki ba to yaya waɗannan malamai suka ce lam ya'ud ba zai sake sallah ba sallar ta yi me yasa li'annahu min babi turu wa qad zakara Allahu 'anil mu'minina qawlahu lokacin da sahabban annabi Muhammad suka ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya Allah mahalicinmu kar ka kama mu in mun yi mantuwa kada ka kama mu da laifi idan mun yi kuskure akwai hadisin da ya tabbatar Allah ya ba da amsa duk da yake a wannan ayan ba za ka ga amsar Allah maɗaukaki ba amma hadisi ya tabbata yana cikin sahihu muslim hadisi na 125 annabi muhammad ya ce inna allaha ta'ala qala qad fa'altu Allah maɗaukaki ya ce na amsa addu'an nan da kuka yi kar in kama ku akan mantuwa kar in kama ku akan kuskure Allah ya ce to na karba don haka duk musulmi idan ya aikata wani aiki akan kuskure Allah ba zai kama shi da laifi ba haka nan aikin da musulmi ya yi akan mantuwa shi ma Allah ba zai kama shi da laifi ba amma akwai bambanci tsakanin wanda ya manta tsarki da wanda ya manta sallah akwai bambanci shi tsarki yana babin ajiye wani abu ne ba ƙirƙiro wani abu ba shi ita kuwa sallah tana babin ƙirƙiro wani abu ne ba aje wani abu ba saboda haka sallah tana cikin babin innamal a'malu binniyat saboda haka in mutum ya manta sallah daga baya sai tuna sai ya ramata in ji annabi muhammad amma tsarkifa idan ka tuna daga baya ba za ka rama ba sallah ta inganta shine shaykhul islam yace kaman fa'ala ma naha anhu nasiyan aw muqtiyan fala isma alayhi Allah ya hana ka wani aiki sai ka aikata a halin kuskure ko mantuwa Allah ba zai rubuta maka laifi ba bi khilafi man taraka ma umira bihi wannan ya bambanta da hukuncin wanda ya bar wani abin da aka umarce shi yayi an umarce ka da yin sallah tunda an umarce ka da yin sallah kaman taraka salata fala budda min qada'iha ولهذا فرق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا كمن تكلم في الصلاة ناسيا ومن أكل ناسيا كان صلى هيك أبنتي أما أهل من توا دقور دماء الجهنك kana sallar ka manta sallar ka ke ka ɗauko goron ka tauna can sai ka tuna ka tofar ci gaba da sallar ka da tijo wanda ya bar wajibi a halin mantuwa wanda ya yi magana a sallah a halin mantuwa shekul islam ibn taymiya yake ce dukkan su Allah bai kama su da laifi saboda aya, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana idan aka ce sallaka ta ɓaci kenan wancan alkawarin na Allah ya warware wanda ko Allah ya ce na amsa tunda Allah ya amsa duk abin da ka aikata shi a halin mantuwa ko kuskure baka da laifi a kansa abu na farko kenan na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce innamal a'malu bin niyyati sai ya ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa mahallin niyya ita ce zuciya kafin mu kawo ga wannan fassara yana da kyau mu yi wa mutane matashiya domin da dama ba su yin wani aiki sai sun furta wasu kalmomi suna kulla niyya اللهم إني نويت صلاة العشاء فردا أربع ركعات خلف الإمام كدوب مجموع فتاوى لشيخ الإسلام مجلد نا 22 شافي نا 217 يشي محل النية القلب دون اللسان ina niyya take zuciya ne ba aikin harshe ba ne niyya tana zuciya niyya ba ta kan harshe wannan magana ba maganar sa bace bi ittifaqi a'immatil muslimin shugabannin musulmai in aka ce shugabannin musulmai ana nufin kaf malaman sunna wannan ita ce fahimtar su fi jami'il ibadati kuma ba wai a sallah kadai ba ko a wanka ko a alwala duka wani aiki na ibada mahallin niyya shine zuciya ba abin da ya haɗa niyya da harshe don haka ibn al-qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad mujallal na farko shafi 199 yace wa lam yakun yaqulu fi awwalihi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kasance in zai yi alwala yana furta cewa nawaitu raf'al hadasi wala istibahata salati annabi bai taba faɗin haka ba yace na kulla niyyan dauke hadasi ko na kulla niyyar zan halatta sallah ta yin alwala la huwa wala ahadun min ashabihi albatta bai taba yi ba wani daga sahabbansa ma bai taba yi ba manzon Allah ba a taba ganin bakinsa yayi motsi yana furta wata kalma na niyya ba walam yurwa anhu fi zalika harfun wahidun ba za ka taɓa samun harafi ɗaya na hadisi da aka ruwaito daga annabi Muhammad akan motsa baki saboda kulla niyya ba la bi isnadin sahihin wala dha'ifin ba za ka samu hadisi ingantacce kai ko da hadisi mai rauni ma ba za ka samu ba haka dai shaykhul islam ya faɗa a cikin majmu'u fatawa mujallar na 18 bayan magana da yayi a cikin mujallar na 22 ya yi irin ta a cikin mujallar na 18 shafin 264 yace bal talaffuzu biha bid'atun wanda duk kaga yana furta niyya da bakinsa wannan mutumin yana bid'a kuma gaskiya ne bid'a ne ka furta niyya da bakinka fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu wa tabi'ina lam yunqal an wahidin minhum annahu takallama bi lafdhin niyya ba a taba samun labari daga annabi Muhammad ko wani daga cikin sahabbansa ko wani daga cikin tabi'ai ya furta lafazi na niyya ba la salatin wala fi taharatin wala fi siyamin ko ta azumi ko ta sallah ko ta tsarki ba taba samun wannan labarin ba kalu malaman sunna suna cewa li'annaha tahsulu ma al-ilmi bil fi'li Barura, menene niyya nufi saboda haka da zaran za ka yi aikin dama niyyar ta samu kai ne ka taho masallaci da ka shigo masallaci ka ɗebi ruwa kai alwala ka shigo cikin masallacin ka zauna a ah, bayan gama nufin ka zo sallah to kuma niyya nufinka shine niyya shine shekul islam ya ce fattakallu biha nau'u hawasin wa abasin wa hadayat da ka zo kuma bayan ka shigo masallacin sai ka ce allahumma inni nawaitu salata ai wannan wasa kake da sallah dama can abin da ya kawo ka kenan sallah kuma ka gama shiri an shigo za a yi sai kake cewa na kulla niyya wa niyyatu takunu fi qalbil insan ita kuwa niyya a zuciyar dan adam take kasancewa wa ya'taqidu anna annaha laysat fi qalbihi mutum ya san niyya tana zuciya amma da ya taho zai yi wani aiki sai ya magana da harshen sa. me yasa yayi tahsiluha bi lisanihi yana so ya samar da niyyar da harshe alhali mahallin ta zuciya a ah, malamai na cewa tahsilul hasili mahalun abinda dama yana nan yaushe zaka ce kuma zaka kawo shi abu ne wanda dama can gashi a zuciyarka tunda ka shigo masallaci sallah zaka yi kenan niyyar tana nan sai ka ce to bari samar da niyya zaka samar da abinda dama akwai shi shekul islam ya ce mahalun فلذلك يقع كثير minan nas fi انواع minal الوسواس galibi shedan yana amfani da wannan yana amfani da wannan dama ya jefa wa mutum wasu wasi ta dalilin ƙulla niyya da harshe wanda kuma babu dalilinsa ka riga ka yi alwala sai kake cewa an yau na ƙulla to da baka yi niyya ba ka yi alwalan shekul islam ya ce wattafaqa ulama'u ala annahu la ya al-jahru bin niyya malaman sunna fahimtar su ta daidaito akan cewa babu kyau a bayyana niyya lali imamin wa lali ma'amumin shi kansa liman ba kyau ya furta niyya mai koyi da liman shi ma babu kyau ya furta niyya wala limun kai ma da kake sallah kai kadai babu kyau ka furta niyya wala yustahabbu takriruha kuma ba a son ka maimaita wannan ita ce abinda malaman sunna aqidar da suke kai tattare da matsala ta niyya don haka kuskure ne babba mutum ya furta niyya da harshen sa ya saba matafarkin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba daidai ba ne. A nan malamai suke cewa da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa inna ma kullum ri'in manawa maganar wato wannan hadisin ta kunshi hikima annabi bai bar wani ya fassara ta ba malamai suna cewa maganar ta kunshi ijmalun wa tafsilun wa bayan da farko annabi ya dunkula maganarsa ya ce innamal a'malu bin niyyati ya dunkula ayyuka sun ta'allaka ne kawai da niyya to tunda ya dunkula maganar bari ya warware sai ya ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa abinda kowane mutum yake samu shine abinda ya kulla masa niyya sannan sai ya kawo bayani saboda in wancan magana ta biyu bata gamsar da kai ba fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kaga maganar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam, akwai hikima a cikin ta farko annabi ya dunkule maganar da manzon Allah ya tsaya akan innamal a'malu bin niyyati da magana ta kare iyakan magana kenan baki ɗaya abin da hadisin yake karantar da mu ilimin yana maganan da manzon Allah ya cewa innamal a'malu bin niyyat duk abin da ya biyo baya ƙarin bayani ne don jama'a su fahimci abin da yake nufi wa inna li kulli mri'in ma nawa al-imam an-nawawi ce abin da ya sa manzon Allah ya yi wannan taukidi ya sake maimaitawa mutum kawai yana samun lada ne akan abin da ya masa niyya yace la yakfihi an yanwi salatal fa'ita bal yushtaratu an yanwi kaunaha buhran aw asra kai ne ake bin ka sallah da ka tashi za ka yi wannan sallah ba wai kawai za ka kulla niyyar za ka rama ba ne a niyyar taka sai an samu ayyana wannan sallan da za ka rama shi yasa manzon Allah ya yi tauƙidi a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzonsa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to sakamakon hijirarsa yana ga Allah da manzonsa yaya za a yi mutum yayi hijira zuwa ga Allah da kuma manzonsa akwai hadisin da yake fassara mana wannan yana cikin riwaya ta al-Imam al-Bukhari hadisi na goma sahihu Muslim hadisi na 40 annabi yace al-muhajiru man hajara ma Allahu anhu me ake nufi da kaura ka kaurace ma duk abin da Allah ya hana niyyar ka ake dubawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wanda hijirarsa ta kasance don ya samu don duniya wato don wata bukata na duniya yana kokarin cimma wannan bukata au imra'atin ya ko yayi hijira ne saboda wata mace da yake son ya aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi hijirarsa dai bi ma'ana ladan hijiran ya ta'allaka ne da abin da ya hijiran domin sa akwai magana da abdullahi bin mas'ud ya yi wannan magana ta inganta ibn hajar ya kawo ta a cikin isaba mujallar na bakwai shafiyan 364 hadisin yana cikin mu'jamul kabir littafin al-imam tabrani hadisi na arba'in abdullahi bin mas'ud ce. kana fina rajulun kababa imra'atan a zamanin muna makka akwai wani mutum daga cikin musulmai wanda ya nemi wata mace da aure yuqalu laha ummu kaisin ana kiranta ummu kaisi ita wannan mata faqalat sai ta ce ba za ta aure shi ba hatta Hajar. sai ya yi hijira ya bar maka ya dawo madina fahajara a dalilin haka wannan mutumin ya yi hijira daga makka zuwa madina yadda sauran sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke hijira da ya dawo madina fata zawaja sai ya auri wannan matan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin misali da shi annabi ke cewa wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wata riwaya annabi yace ya tazawwajuha wanda ya hijira dan ya samu damar auren wata mata to sakamakon ladansa gwargwadon abin da ya hijira domin sa Abdullah bin Mas'ud ya ce wa kada yusamma muhajir ummi qais ana kiransa wanda ya hijira don ummu qais saboda shi bai hijira don Allah ba amma ba za ka taɓa ganin wani littafin tarihi ba ko wani littafin hadisi wanda ya bayyana sunan wannan mutumin ko ita matan ita matan an ce mata ummu kaisi wannan kurya ce mutumin an ɓoye sunansa wannan ɗabi'a ce ta sahabban annabi idan mutum ya yi wani abin kunya sai aka ba da labari a kansa to suna ɓoye sunan shi ba za su taɓa bayanin sunansa ba saboda haka baka samun sunan mutumin illa dai abdullahi bin mas'ud ya ce ana kiransa muhajiru ummu kaisi wanda ya hijira don ummu kaisi don abin da ya kawo shi madina kenan bai hijira don gudu don tsira da addininsa ba ibn hajar al-asqalani yayi magana a cikin fathul bari a sharhin wannan hadisin mujallar na farko shafi na goma yace wa hadha isnadun sahihun ala sharti shaykhaini lakin laysa fihi anna hadith al-a'mal sabaqa bi sababi dalika babu shakka wannan hadisin ya inganta inji ibn hajar cewa an yi wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hijira daga makka ya dawo madina saboda kawai ya auri wata mata labarin ya inganta amma baya nuna cewa a dalilinsa ne annabi ya yi wannan magana ba wai a dalilinsa ba ne don akwai wasu riwayoyin hadisin waɗanda suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da labari ya iso masa ga wannan mutumin ya taho madina saboda ya auri ummu kai sai manzon Allah ya hau mimbari shi da ya kama wannan jawabi yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. ibn hajar ya ce wancan hadisin bai inganta ba ba wai a dalilin wannan mutumin ne annabi ya yi wannan magana ba walam ara fi shay'in min turuqi ma yaktabi babu wani hadisi cikin hadisan da suka yi magana innamal a'malu binniyat babu wata riwaya da take nuna cewa a dalilin wannan matan ne annabi yayi wannan magana yake bayanin innamal a'malu binniyat hadisin sayyidina Umar Allah shi kara masa yarda kamar yadda na gaya muku hadisin nan shi kadai malamai sun rubuta littafai a kansa domin magana yake akan aikin zuciya wanda shine niyya niyya tana da bayani mai tsawon gaske tunda ana samun shirka ta cikinta ta nan ake samun bakin al-ikhlas don haka in aka ce za a ɗauki magana akan niyya sai a ɗauki wata guda ana yi abinda muka faɗa Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a kansa wanda muka yi kuskure Allah shi mana gafara ko akwai tambayi masha Allah me yasa ga annabi